kasancewan bangaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun kwashe watanni biyu suna fafatawa na tashin hankali tsakanin su da gwamnatin kasar sun dakatar da zanga-zangar ne har sai sun ji jawabin da shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru ya yi kan makomar bangaren nasu shugaba biya cikin jawabin da yake yi na kowane ƙarshen shekara kamaru guda ɗaya ce kuma ba za mu taɓa yadda da tashin hankali a cikin ƙasar mu ba idan dai har in waɗansu mutane suna buƙatan a biya musu muradinsu to dole ne su kawo bukatun nasu a kan teburin shawara ko da yake abin da ya faru a birnin baminda da garin limbe muna bin lamarin sau da kafa duk wanda muka samu yana da hannu a cikin rikicin zai ɗanɗana kudarsa na sadu da wani ɗan birnin baminda kuma yana faɗa a ji a ƙungiyarsu na 'yan wannan bangaren ya nemi domin yi sunansa. Magana da shugaban ƙasa ya bai dace da bukatunmu ba saboda ba wannan mu muka jira. Abun da muka jira daban wanda ya zo mana daban. Domin dama mun tsaye da duk zanga-zanga da muka da fara mun ce she uku ga watan sabon shekara za mu ga abin da za mu yi domin mun riga mun rubuta duk abin da ya kamata mu rubuta masa amma bai ba mu amsa ba kuma a magana da yi a da kuma ba wannan muka jira ba mu abin bai mana dare ba Mustagi Fondog ɗan jarida ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Euh, des participants au dialogue parce que le président de la République a eh shugaba biya ya yi jawabi amma ya ce fa kamar guda ɗaya ce kuma ba zai taɓa yadda da a raba ƙasar ba wannan kalma ma bata taso ba kana shugaba biya ya ce dole ne a yabawa dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru wajen ƙoƙari da suke yi na yaƙan maharan boko haram de nos forces de défense et de sécurité nationale. muna yaba wa dakarun tsaronmu domin yanzu mun kammala da maharan boko haram kuma ina jinjina wa ƙasar tarayyar najeriya da ƙasar jamhuriyar chadi wajen fitattakan maharan boko haram da aka yi yanzu dai an ci ƙarfinsu mun sadu da malam muhammadu dan birnin marwa ne ga irin tattaunawa da muka yi da shi a gaskiya wannan jawabin da mai girma shugaban kasa ya maganan da ya bamu ya karfafa mana gwiwa mun ji daɗi sosai allah ya sa saka masa da alheri a yanzu kan komai al'amura yana tafiya daidai yadda ya kamata a gaskiya karfafa tsaro kam an karfafa sosai don yanzu ma don tashin tashin hankalin da ake fuskanta da yanzu ya kare ba wani matsala kuma ya soma karewa to mu kan muna roƙon gwamnati gaskiya ya duba wannan halin da muke ciki ya daɗa taimaka mana don yana taimaka mana amma muna so kuma ya kara taimaka mana don saboda tattalin arziki hauka yadda ya kamata muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru